nake da wasa nake kin mene ni ma ku ne ko ban da hankali to wallahi da gaske nake dan Allah malai ku saurara mu ka da ko sai an gaya maka wani abu in har ba za ka canja ba ko yanzu yanzu na fara duk abin da kake tunani a rayuwarka saboda ka ni ba za ka bace kanka ne muka rena mun wayo ka taka ne musu aka daidai ka tukuna da su zaka wani rashin kuyi ba na son raini da dan ta ka wata ka ba da hakiya to barin gaya miki barin gaya miki ginin nan ne ba za ki shiga ba menene ma me ma da ke a cikin gidan nan ba in katifa ke ce kwaya daya sai sai kujerar tsakiya to zan dauko zan aika miki da shi amma na ce ce maka maka tunda dai ka daina kwanan ma yawa kuma ka manta lokacin da ke kwana karkashin gada ka manta ka manta duwa ne yan tallan gwaran kwaci farko kike ka manta dan na ce maka maka kika ce maka wa da Allah malaka kin manta zuwa tashin da kike tallan goro wallahi ba za ki shiga ba in kin shiga Allah ya dina billahi lazi ba za ki shiga ba Allah kuma duk abin da na rasa Allah ne ya bani ba da ya shawara da ni ba ba da na daga cikin bayansa ba ya bani ne don rahamarsa kuma yanzu ya karba kayan da ya bani ko abin da ya bani da adalcinsa Allah baya kuskure to da ni da ku kuma baki da na so mai tarayya a fagen kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abu ne wanda za mu yi ta surutu ko mu dinga kama da fargima ko mu dinga jami'in daga Allah ne gare shi na kuma duk abin da ya ba mu nasa ne idan ya karba nasa ne kuma shi ne mafi dace masu gado alhaji muku ina gaulan yaron nan ban ga ya zo tun da azumar ne ba ba balle ne da mu sa aka ya tafi kawai sai sha'anin sa yake ta yi to baki a ganin uwarsa ma da ta yi tafiya an yi ta buga mata waya an yi ta buga mata waya wayar ta a kashe tana sane da abin da ake ciki shi yasa ta ta ta rufe wayar ta gashi nan kuma ta wa kuma ta rufe wayar ta saurara da Allah haba haba da Allah duk mutumin da yake cikin wannan hali har ya samu gurbin ko wata makafa ko wata wani malaba da zai yi kiba har ta sai zargi wani ina sutura wannan ina mutuncinsa ba daidai ba da abin da kuka yi to wallahi ita da kuke zargi ba ta san komai ba yanzu abin da muke ciki ba ta sani ba shi kuma da kuke zargi kuke ta abin nan aminu ya kamata ku gane duk manufarsa yadda muke ciki dai to yanayin da ya muke ciki dan aminu ya zo ya gari sai hankalinsa sai tashi ya kasa zama gaiga mu a haka yanzu duba hamsin bai bai ba mu wannan daki da dal wannan daki da dal ke ba tun da ba wannan daki a tun kuta muke a ciki ina su taɓa ba to ya dubi Allah ba ya dubi yadda muka zauna da shi da kuma gabatansa to shi amini ya same mu a irin yadda muke shi da bala'insa ba zai iya zama ba yan haka a daina wannan zanki wannan ba daidai ba ne ke ma ba daidai ke akwai bashi da aka biya ne dajiya naira dubu ɗari biyu da ashirin to na shirya dubu ashirin zan ba ku saboda ku yi sutura don taku taku ne sauran dubu ɗari biyu kuma na shirya ba wa aminu su kuma na danka wa aminu su ta ajiya ne ci gaba da juya hawa alhaji hawa alhaji ya za ka ɗauki kuɗin ka kwandage duka kuɗin ka ka ba aminu ka ce ya je juya sauran 'ya'yan ba mutane ba bane kenan ko? ki gum da bakinki ke mai kuɗi matsayinmu da matsayin 'ya'yanmu a wurin alhaji bane a gidan tun shekara da shekaru an mu bai dauke mu komai ba ki duba ba ki gani ba gidan su fito ya dauka ba ya ba wa yaron kuma yanzu ga shi ya sake tsara masa wata dubu ɗari dubu ɗari biyu kai kuma muna cikin wannan halin da Allah ni ban taɓa ganin shashanci da rashin lissafi irin wannan ko inda ake magana ga inda ake magana ga kuma inda ake so tunanin ku ya je amma tunanin ku ya yi wani guri san tunanin ku ya yi yamma maganar da ake so kuma inda ake so tunanin ku ya yi gabas to manufa da shi ne na ba wa aminu waɗannan kuɗi ba don komai ba don ya je ya ci gaba da juya a halinsa ba da sharaɗin komai ba da sharaɗin kullum zai dinga kawo ɗan abin da za mu yi ce ba da muna sawa a bakinmu da salati kuma abin da yake kawo ba wai lissafi za a yi ba ana rajin kaza ana rajin kaza wata wani kawai gari babu kuɗi waɗannan kuɗin suna nan haka shi kuma yana kawo a cikin taskar Allah da Allah ya bashi ta wannan shi ne kawai ba ne na wannan tunanin tsatsa a cikin zuciya ita take haifar da kaza mun tunani sannan kuma tsarkake zuciya ya dogara da irin tunaninka da kusancinka da Allah kawai da fayyar da ka fawwala wa Allah ka tare da yadda kake bin sa bakin gwargwado da biyayya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne zai kankare tsafin da ke cikin zukatan amma yanzu dan abu kalilan har kin fara zargin abokin zama ki ba daidai ba ku yi kokari ku zama yaya na gari ku dangana da dukkan da Allah ya kai mai da su. tabbas ina da wato ai ni abin da yake wato da kai Allah zai ne mu ce kai ni ni wannan duk ba wani a tare da kai ki ji komai kudi ni ba kawai kai nake ma an bikin kawai ni ko ame na manta ban maka jaje ba wallahi ba na gidan ku fa da aka ce ya kone kai yan manta gaskiya bayan yi gobara amma ba ma wanda ya kone an ce ba wanda ya ta samu kowa gida da ya kurmushe kurmus amma kuma su duk gaba ɗayan su wanda wani abu ya same shi da yake mun dan kwana biyu ne ba ban je gidan ba amma ah, kin gane wato ina jin ina ga idan na tafi gobe eh, ba na san ni yanzu ba tafiya gaba ɗaya fannin tana fannin daɗe ba zan yanke ba na san ni a tafiya. hanya kuma ba ni za a tura ba gaskiya ka tura wani gaskiya zan tura wani don ba na son a ce goma ban zo gurin ki zan zo gaban kawai sun to miki da kuɗaɗen da abin da ya kamata yi dan da komai ya riga kan kama ni gwara a biki ni na tsoro da kike na gidan kullum ana tare dan ba fita za ka kai a da wa ina za ka ai shi da yi so yanzu bari jin da saboda wannan sabon na kawai sarki shamsiya waila wannan al'amarin na gidan kuna nema jefa na wani matsalancin hali kan menene da ina neman aurenki kowanne a gidanku ya kwaso jikinsa sai zo ce zai ga magana dangin ki kaf dan uwanki iyayenki kowa da tasa magana ta yamma daban ta safa daban akan wani dalili ke kadai ce a gari to bari ki jin ga ni fa ba zan iya dauka ba ba daga sama na fado ba kuma ba tsinta ta akai abula ba na san darajar iyaye na babu wanda ya isa kuma zai taka min iyaye zai ba masa ido ko menene in a cikin duniyar nan ne ce sai an keta mutunci iyayena zan yi hakura da shi ballan da nake idan har ba za ki dau mataki ba to ki sani a shirye nake kuma na riga na daura dan mara zan yi rabuwa ki dan ba ki ci ɗaya ta karshe a duniya ah, kai wani wani irin mutum ne me haka me nake gani me kake nufi in ka rabu da ni sai me abu ka tashi iyayena dangina iyaya dangina yadda baka kake ji da iyayen nan naka ne ma ba ka nake ji da iyayena kuma da kake ji da asirin nan nafi maka nake ji da nawa asirin saboda haka babu dole babu tilas haka sake gaya wa dangi na magana ka kushe min dangi rabuwa da kai kuma ko kai ne a maza na rabu da kai ba yi don ko yanzu ka zo ta tashi dan koriya riga ya samu ba a yau zan isa wanda ya fi ka ke mun kika ji ana cewa ga miciji to ba a nuna ke in har kina tunanin nan gaba za ki iya rabuwa da ni to barin ga miki ta ta gille kai gatan tururuwa shuri in babu ita ga kwananta ya kare idan har kina tunanin cewa ke za ki rabuwa da ni Ga kuri bismillah za riga na hakura. a yau idan na ga dama za iya ɗaura mu hudu amma duk ya ke sai ki aure ɗaya kuma ba lalle ne ki samu abin da ra'ayin ke ke so ba domin kuwa ba a bari a kwashe daidai idan kuma iyayen naki suna tunanin ko kuma kina tunanin za su yi miki gata to dan Allah dan annabi su aure ki ko kuma su nemo wanda za su baki a za su daura miki aure kasin za a iya kai kasin za a iya saboda ina da dangin ina da masoyan ba ba da su ba kai kuma ka fita samu ya zina to ya ke gani ki san dama ni na miki bayani na gaya miki cewa duk wani abu in kina bukata ni fa abin da ba zan iya miki ba kin san na miki wannan sanarwa to dama ni abin da nake so kawai ki saki jikin kin gani to shi sa kawai ka ya wannan gogo da sai siya miki <laughs> to dama ni abin da nake bukata ke a ce kin samu wannan agogokin lokacin da kika shirya kika yi. aka yi ce ce shi ta abu kuma ya yi tashi kai kai kai da dama amma na kai girman banza me ba wai da arzikin ka duke ka tun mata ta shi a banza da hankalin ka tunanin ka wato abin da kai kai daidai to yana bai yanzu me aka yi yar ka ce wannan wato kai zaka ji daɗi yanzu na a ɗauko yar ka a raka sata a mota ana yawon daddiko ba ko wani abu bane ya haɗa da ita wannan yarinya zina sarƙa ce take bukatar za ta tsaya mu harkar muke kuma na je na kai jaze ba ba gina ina mishi bayani ba muka je kuma aka tsaya ba waki don haka ta ya ne muku magana ta iskanci da mutare ku kaga malam yalla bai kaga dakta daga yau kar ka sake zuwa nan kuma gida idan kuma ka sake zuwa duk abin da muka yi ma kai ka so da Allah malam ko ka ja motar ka haka kana zaton rayuwar mu za ta dore a cikin yunwa da bala'i da masifa irin wannan eh babu cin safe babu na rana babu na dare jibi yaran kowa sai hama yake jibi ne suka bi suka rame suka kanjami ni kana ba dan Allah sa ana tawakkali ba yanzu na bushe to a gaskiya da saki dole dole ne ya zama tilasta tare da kai ka je ka nemo mana abin da za mu ci a gidan nan dole ka nemo madafa saye ko ɓoye-ɓoye ko kwana-kwana gaggafiyar da ta tsanci kanta a birma shirme ne duk zaki ki fita ki huta da masifa ke yanzu kina tunanin zaki iya zaman sati guda a irin wannan kangin kaikayin kirkirin kaddara a gidan nan haba mai kuɗi ai dan kana tutiyar ka ɗaure karanka da igiya ai baka samu madafa ba saboda fit lokaci guda idan ya sa kansa zai iya tsinka igiyar nan da ke kasta alhamdulillah kaga ta shirya ganin ɗin ka ce jin da Allah ka wani abu ko yaya za a dan sarrafa dan samu abin da za a ce wani tashi da komai wadda Allah an ni ba

a wajen mahaifinsa ke mahaukaciya ce da za ki hana shi ya bukaci iyayensa idan ka shigo ka iya ba ba su abinda ba kuke mai kuɗi ba daidai ne lauri. ya kamata ku zama mayafin lullube asiri na a gidan nan ya kamata ku kasance mutanen da da ku za a taru a kwaba kasar da za a buga tubalin da za a toke min baraka amma ina dalilin da za ku dinga kagar abin da zai ci mutunci na kuma gaban abin da na haifa alhaji na je a gaban matarsa ya zazzage ni aminu ba shi da niyyar bayarwa kawai a hakura mu kwana da aminu ya zage ka eh mana ya zage ka kullum mutum shi kenan baba ya ce a bada kaza baba ya ce a bada kaza sai ka ce an mai da shi asusun gado gaskiya abin da kika faɗa ba ce kuskure ba babu shakka asusun gado ba daidai yake da asusun mallaka to ma insha Allah da sannu zamu ne wa mawakan asusun mallaka don mu kare mutuncin darba masu masu ba shakka yadda mutane suke fada barewa ba ta haihuwa ɗanta da ya rage sai dai ya zuru irin yadda ita take to ahmad yanzu abin da za a yi idan muka je can gidan gona hmm. abin da nake so da kai duk abin da za ka gabatar da mai gadi to shi za ka gaya masa domin watakila tafiyar da zan yi ba zan da wuri ba saboda ka ina so shi ne dan sabon mai gadi ne shi bai san ka sosai ba to na haɗa kan shi shikenan ko da ba na sai gabatar da zan gabatar masa um, sai kuma da ba akwai hanzari ba gudu ba um, ba gaskiya wani abu ne ke faruwa a garin nan kuma ba na jin daɗin ana yayya da mu kamar me kenan akan yarinya da kuke nema da ita me yarinya da kuke nema da ita to mutane suna yawan yada mu magana shi ne ga Ahmad amma kai baka da kunya ko ni ka zaka zo ka ga bacin wai wai yarinya da nake nema wannan ai auka ne kuma kai saboda mutane suna gaya maka magana a gari kana jin magana a gari zancen banza ana mun ana min sharuwa to da kai za a hada baki kenan ai mun wulakanci kenan ko kike shiga cewa yarinya yarinya da nake nema saboda kai baka da hankali eh fita fita ga cikin motar nan za ka fita ko za fita ba wace ne hauka mana ina wa mashi kenan zo kai kai zo nan ka karasu gidan gonan nan kada ka su gidan gonan nan ina ga maka daga nan koma gida in ka zo sai na sa mai gadi ya maka duka dama bai san ka ba mara kunya ɗaya ko in tara sun musu bayani duk abin da ya wani ta babu su babu shi kada wani su ya taka kafa ce gidan amin da wani ya ki wani abu ko shi amini ya kira shi ci je ma kyauta ko wani abu ba ma bukata na gaya ko a hanya suka haɗa amini ya makyauta ban yadda da duka na haifa ya kama ba bakin gurin tabbatar da mana fata aikin jiki sarkin daɗi wa in ji ɓarawan zuma. Daren nan da na yi magana a kan Aminu ba har tara ta kai ba? Sannan kuma yau ka ce wani ba za a je gidan Aminu ba? Hmm, ai wasa barin girki. Me kuri, san da na gaya miki a je gidan Aminu sannan doka ta cewa ta je gidan Aminu. Kuma a wannan lokaci duk mutumin da bai je gidan Aminu ba zai haɗu da fushina. To yanzu kuma doka ta ta tsaya. kara je gidan aminu ko mutum ya je gidan aminu ya gani to dama hausawa suna cewa wanda bai ji bari ba ƙara samu zai ji wani to mu kullum muka yi magana akan yaran nan kai dai mana faɗa yanzu da Allah ya bayyana gaskiya kai ka ga ta nan ka gani da idanunka ko me suka ce na gaya muku ban yarda ba in ba mutum ya yi sai ya je canza ya abu da Ramziya. Yadda? Shamsiya akwai magana bakin nan ya kamata ki batu. Kuɗi nake so wallahi. Shamsiya kenan. Kina bani mamaki. Yanzu ke Shamsiya kina son abu a guri na har kina son kuɗi a guri na har sai kin yi Ai kin fa karfin irin sanda da nake miki shamsiya ai bana jin akwai wani abu da ubangiji ya halitta a doron kasa da zaki bukata a guri na ina da shi ko da ni ne da kaina ba shi ban baki shi ma. wannan dalilin ba isa ne miki alkoli na gaya miki saboda gudun abin da zai bata miki rai na ce a gidan tun daga kan babba zuwa wanda suka yi tafiya da wanda suke gari da wanda aka haifa da wanda za a haifa nan gaba har izuwa jarirai in ce dukkanin wanda ya shigo gidan nan ina mai itaka ki taka shi ta kuna ne bai na gami kyaga wani kuma nake kake dukkanin inda yake so ki je ki shakata in zauna a balo da ke in zauna ɗaki in je kasar guest house in ɗauko ki kaki inda duk ba ki son hainin to da ke duk dan faranta ne to me abin da kuma ya shamsiya a nan ba kuma saboda kawai ba na kina da damar da za ki je ki ɗauko cek ki rubuta adadin abin da kike illa iyaka kawai ki bani ne sai kai ki gama kudi kawai a wajen wurin ka na zo ai baba na san da magana baba na sani dama ai na san za ka zo amma gashi kuma ka zo yanzu gashi zan fita ka sallame ni mana in tafi ina da magana ne Abinda ya kawo ni kaji a na ji baba na sani yanzu gashi na riga na yarci ne baba zan je ka jana zan je in da ba jima zan yi ba shiga daga ciki kenan na a akwai nan ya fi iska baba akwai tabarma a nan waje kaɗan zaura nan ya fi iska ba ji zan yi ba ni ma sai zan je dawo na riga na kai janareton gidan da eh, fa jira To yanzu je dawo. zan same gidana eh. wallahi kuɗi nake son je karba saboda ina son sayan gele gaskiya ne kin bada gele wani irin gele gele ne ko wallahi dubu biyu ne kawai wai gele ne ya fa kenan eh. gaba ɗaya majikina ya sanyi dubu biyu mm. yanzu dubu biyu akan dubu zaki zo gida da ki bari mana gele ko wani irin ba sai sai muke kawo miki ba dala fita da hankali domin Allah na tura mu mu za a gaya wa irin wannan kana shigo da Allah za ka fara ba dubu biyu nake ina sare shin ga ga dubu biyar Allah kuwa ga dubu biyar abin da za a yi kin ga shiga mota mu kuka kuka duwa na jika ba da wannan kudi eh. dama kai ma aika sai mutum ana ina zaune na dade bacci ke dauka na da sauro ai baba ai ban dade ba baba awa biyar fa kawai dai mutum ne ka san baba halin da ake ciki to ba wani magana ba ne dama batun koko ne shi to to ban ba su na jiya ba to ka ce za ka zo ba ka zo ba ne eh, ba damuwa maganar zuwa zan zo ba damuwa wannan yawa gashi baba na gaya maka ban ba su na jiya ba za ka ba ni murtala to shi kenan to ina zuwa yanzu ga shi ga dai ga shi hada mutala uku naira sittin kenan ni na hakura na hakura da safara sai da zan yi a gida na hakura a gaida mutanen gidan abin da ya sa na kira ka nan domin ganka daga nan gurin shi ya sa na ce ka fito daga ciki dole ne sai ka zauna da Amina eh yar talakawa yar fakiri menene malam Kabiru ma balle Amina balle wata Amina ka makale ka makale sun mallake ka ko to idan baka dauki matakin da zaka gallaza wa Amina ba ni zan dauki matakin da zaka dandana kudar ka ki hakuri hajiya wannan al'amarin ba dan kuma ni ban da wani zance domin yanzu zan iya cewa ni eh ko a akan magana amma dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah wato amina ta fi ni ko ka nuna min ta fi ni kenan ba haka wani ya ce duka inda ya cika na halak ba fiye da za a yi fifi matarsa a kan mahaifin shi saboda da mahaifiyar tashi bata haife shi ba babu yadda za su yi haɗa da matar hamma ya aure ta idan Allah ya amince ki ya gudu ni a yanzu da yake kuma Allah ya yarda zan san abin zan yi to ka ɗauki mataki ka ɗauki mataki cikin gaggawa amma ba za ka sake ta ba ka kafe ka nace eh in suna yawon gidan boka da malam don abin da suka samu da za su ci a cikin su ba su ci ba sai su tafi yawon gidan boka da malam to shi kenan za ka ɗanɗana kuɗa ta ina gaya maka ko kuma auro wata a kan me za mu zauna da fito na fito to ka dawo ka san abin da kake ciki Allah kai ne Allah Allah ka ba mu ikon tsallake wannan jarabawa gaskiya malam ina so kan maka wasu tashi idan alatin nan ya zo magana ta tana da muhimmanci saboda haka magana ta gaskiya bai bu yan kwanaki kaɗan na nema da ibanin kuɗi don taimakon kaina saboda wasu na amma yake kuma mutumin nan baya zuwa yanzu yarinya nan mai kawo abinci yarinya nan da ba da ta ba ba a bada abincin nan wato ni ba na ce mata guda irin yadda ya ya watsa da ai karan tsini ba mutane ba kawai dan muna leburori muna neman aiki aikin karfi sannan kuma zo nan ma kawai ya kama ya kakara yaushe to ne yaushe kara hau ana kama wannan da wannan kuma jibi gidan nan daga da muka fara ruwa ya jibi sama da kasa kuma dan ne ta dabbobi ne kuma bayan ya san kowanne mi yana cikin bukata akwai in ba al'amura na bukatar kudi a tare da ku kuma kar ka manta wajen nan muka bi da shi da wajen magana magana kana ka to lokacin ba kowa sama da kuma gaba ɗaya mutum da ba zai ce ba wallahi wata rufa da

ka zama kai kadai ne a waje ne ba su ba ma na gaya musu gaskiya ni din me kake mani mama mutane fa shi danu ne ba kuma ni yanzu abin nake maki ba ni mama ai da sai ka kira wani je gida a same ka nan wajen kai yanzu gashi ka kamo hanya ka zo hannan ba bai kamata ka zo nan ba ba ne kamar shi ne ta ne ka dauke ni da abin hawan ka kamar shi ne a ba wani nake yiwa ba kwanan ka nawa baka gaida ni ba walle in ganka za ka yi mini wannan magana na zo na jadda na ganka ne mun ne ki ƙara gaya kullum sai ka ɓata mu da rai to na gaji yarinya ce ni na tun tuna tun watanni na sata na kai ta gidan miji shekara hamsin kenan da shi. aka zo aka yi rigima a yarta aure kamar zai ƙare bice da kai ka shiga tsakanin wannan ka bada kuɗin a ji a gyara mata gado baba na gaya maka ne gaza tafi zai gaza a lokacin nan kuma ni ban san abin ya kai haka ba ka tafi lagos ka tafi lagos nan da na zo kake son kai mana ba ka kara kai ma ka ba haka bane baba ba haka bane baba ba haka bane baba ni abin da yi a ba lafiya garin kuna lafiya ku madalla ku je mu je ku je eh, eh. wannan wake sakataren gishiri mm, ita wannan mm, su ne mutanen mm, daga wancan da kaduna da kaduna ta zo to su ne masu duba gishirin jima na na so wake na so wake ba wani zai sa da zai gida ba na a'a ba ba ai ba haka bane ba yanzu abin na lalata naka ya wuce haka shi sakataren gishiri ko eh gobe kuma sai a kawo sakataren kanwa A'a baba. Ku Ba haka ba haka bane baba. A'a baba. shi ba gura suka ba musu zai ba Ko ba zan ba kada ka saka kawo. ni gida zuwa ba. Gida zuwa sare ka. Ba ba ka mu. ne ba su su ne suke kula da ayyukan da ake ma ko nan gurin ma da ake aika su suke aiki a wajen baba. Su ne suke aiki a wajen. Na zuwa. kawai ni zina na gaji in kai dan hana cikin yayanka aure ba ma yi ka sake mu kai so lobiyo namijin hoti wa wanda ya rako maza duniya ka sake mu ka sauwaƙe mana da Allah mu huta mu ji san yaran mu kai kallo ne na kallo ne kallo ne wai kai kai wace irin rashin zuciya gani kai aure ba ma yi ka sake mu mu je mu aure inda za mu je mu huta auren wahala yau ka je ka nemo wani ka ci da kyar haka hake mun ka ci da wahala idan baka sake mu ba sai mun zame maka annoba a cikin gidan nan ka ji na gaya maka dole ne ana aure dole ne me za mu yi da kai a haka ne fa a jikin fa kake namiji in an bincika fa ba namiji bane maka kai fa hakuri fa kawai muke yi ba muna fa hakuri ne ko ba wa kwankwan banza muke so ba mu muna son namijin da ya hansa sunansa amma a ajiye mana namijin hoti ho sai dai an yi tuwa miyan kuka ya naɗa babu wani kuzari ina alaji ka tawwake mana mu je wajen waɗanda suka hansa sunansu banza

yanzu kuma kuna so kuke so ku eh eh wallahi to ni yanzu na fara so tabbi kana jin jaraba billahi da dina wallahi saba ah Allah ka bage mu huta ya kamata ku kiyaye har yanzu har yanzu da ruwa ake wani har yanzu dauka dan ku wanda da ruwa ƙarya ne to ni ne miji ku kuma ba zan sake ku ba aure da ni da ku yanzu na fara kuma babu wanda ta isa na isa ba ka wallahi kai sama bayan miki ku nemin iyayen su nemin saboda haka ai an talauci ba hauka bane ko ni na ɗauki kaddarar da Allah ya dora min da talauci amma sace nake da ki na mai da ke inda kike yanzu sanda nake da ki na mai da ke inda kike abin da rigar sawa ma sai daga gidan ma ake kawo na haka aka kawo min ke ba ke dai ba mutum ba ke ba kaguwa ba ke kuma ka yanka kawo min ke ba ke dai ba mutum ba ke ba al'azur ba haka fa aka dire mun ku amma na mai da ku da kuke yanzu na gode Allah ko yanzu na zama iyo kamar da kike ba na yadda iyo ne ko yanzu na zuje na zama mara zuciya din na yadda mara zuciya rashin zuciya shi yasa na kawo kina na mai da ke hajiya na kai ki haji na tsinka miki irin wannan aka rabu da dan bara zo na miki irin wannan aka rabu da dan bara zo yanzu su dana miki Ah, that's what you want. That's what you want. That's what you want. That's what you want. ba zan saki ba. Ya me zami da kai? a ba garin banza a fara fara banza yake karewa. Da ta a shi na mijin hoto ga na mijin kamar gaske. Wannan amma a yau na yarda. Na dai raba ku da akwamari da dan bara soso. Wannan shine asalin abin da kuka zo nan gidan da shi. To amma har yanzu suna namiji. Duk da ake tinkaho suna namiji. kuma sai na saki wani zai je zai aura ku to kuma ban da maka darawa zai aure ku gaskiya gashi mana alhamdulillah kana ga ko ina yayi daidai da kawo wasa sai na ga mun kwashi kifa ko Kowa ya za ka kwashi a shi shiga tsakiya. Gaskiya ne. Karkace za ka dinga wani bin gefe shiga tsakiya shine gogaggen lebar. Shin ya batun kasance da naji kana yi na neman aure biya a saka shi kariya kan ai gaskiya malam ne magana auren nan wato an bakanta mu a lokacin da nake neman wannan aure in gaya maka wata mata ce a wannan gida ta su wannan yarinyar ta hana komai ta ci min mutunci ta wulakanta ni saboda haka ni kuma gaskiya sai harkar auren nan ta fita daga raina saboda haka sai ita wannan mata na ɗauki fansa gaba za mu yi sosai saboda ta bata. gaba babu alkhairi a cikin ta kala zarra na'am kuma ba daidai bane mutum dan abu da ya faru ce zai gaba idan har za a dinga yin gaba duniya gaba ɗaya ba za a zauna ba gaskiya ne so da in baka yi min baka yi ubana in naka uban bai wa nawa baban ba to yau abokin baban sun sai ka duniya ta gaba daya da ba dan lokaci ba sai in baka takaitaccen labarin abin da ya faru a kankin kai na ni halin da zaki cikin akwai ɗana sha'ibu na cikin sun shekara sun shirin da mutu wato yana neman aure abinda Assalamu alaikum. ban san cewar kare yana da fuska ba sai yau ashe kai baka da hankali baka da tunani baka da zuciya to daga yau sai yau ka ja wa ɗanka kunne ya fita daga hankali yar wana babu shi ba ita ina gamin damin ya haɓa ta ina ai ba ki rijiya ba wajen wasan yaro ko makaho ba ne ƙwarya tafi ƙwarya ba saura? Na gama. ai duk wannan zancen banza kike zancen wuri aure dai kama an yi shi an gama kuma abinda za ki tunani da shi shi yayin naki da yake magana ai ba gabo ba ne ba kuma wani gabo tari ba ne ko wani sako tumakin ballo jakai dakata dakata dakata dakata bari ka ji gatarin na zuru bari madan bane ma bane bishiyar kwakwa kuma ba hawan bahaushe ba ce kai dai ka bar gwari da aikinta na gaya maka na sake gaya maka ah. yana tafiya ga mutanen ba komai ba ne hauka ne irin na faraucin da ya taɓe don da nufin baro jirgin da ke sama wani yunkuri naki da wata ba da himma a fagen sharri da wani tunanin ya zaki ki sisi na ki lalata abin da shari'a ta tabbatar baki isa ba kin yi kaɗan aure an yi shi an gama yarinya ta samu miji yaro ya samu mata to ba kuma za ta zauci ba to shikenan mu zuba da ni da kai wanda fasa shi ne shege amma dan halashi shi zai ci gaba duk wanda yace kai yana da doka ya taba da sai kin gani mu zuba ni da kai shege shi zai fasa amma dan halal ya ci gaba da ni to a ci gaba yaro zai aure yarinya eh ba kuma za ta yi zawarci ba wallahi iska mara mutunci kai dan manya ne ne maye ne kai ko kuwa na cika fitar ga haka asma'u kaki eh auren dole ne ake yi ne sannan ka lalata mana yarinya eh ko lalata yara kake yi tambaya ka nake don uwanka su kaji gidan sirke na ne ba gidan sirke na ne yadda abin yake gudana a gidan sirkan nan nawa yanzu haka ita laura ita ce ita ce uwar gidana a yanzu haka to kuma sun da abin ya faru ita ce ta ta ke nuna wata ke kaza ta ke kaza amma yanzu kaga Allah ya zartar da ya masa shisha ya yi ba ya wuyi wa fati Allah ya ci gansa a ne masa afuwa amin ni kuma yanzu ga lauran ke kuma a ɗakin na a matsayin maguwar gida absolutely d i s k o n t e r t maka wallahi albasa ba sai halin ruwa ba a ita kake ba hakuri wannan kake ba hakuri wato ga yar mai da nono ko sani yar mai da nono ke ake ba hakuri ma ai kuma ku zuciya wallahi inda kuna da zuciya da uwar ko uwar ki da yanzu sun zo sun dauke ki a cikin gidan nan ba kun ba gidan nan tuni amma naci naci dabban kuturu kun ki tafiya kun nace kun liƙe kun manne a wurin dana haba hajiya haba hajiya yanzu da ina auren ɗan ki shirka na hajiya kun yi ki ki zage ni ki zage iyaye na ki ci min mutunci hajiya haba na ce an zage ki magana ba ta da haka ko za ka rama mata ne na ce ko za ka rama mata ne eh neman ka yanzu ina tafi gida kafa kana shiga ka biyo ni السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وسميته هو على كل شيء قدير لا إله إلا صلاتكم صلى الله عليه وسلم alhamdulillah babban abin da zan ji hankalinmu da shi ana shi ne gode Allah ku yan uwana ne kuma shiƙiƙai na majibin lamari babban abin da ya sa kulle yau na tashi yin sallah nake jan hankalinmu da kan mu tsaya mu nazi shine mu bi iyayenmu don iyayen da kuke gani ba kawai turba ce fata su iyayen ne suka ce mu bi su ba a'a daga Allah abin yake Allah ne yace ku bi ku bi shi ku bi manzon sannan ku bi iyayen ku don iyayen ne da falala mai albarka mai dimbin yawa wanda ikama iyayensa wallahi baya tafiya don haka Allah subhanahu wa ta'ala haka ya ce bismillahi rahmanir rahim wa qaba rabbuka alla ta'buduna illa iya wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana sai da ya faɗa sau uku daga wannan mamangar اللهم حسن عاقبتنا في الامور كلها واحفظنا منك في الدنيا والعذاب الاخره وتوفنا مسلما وحيدنا بسالحين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل عقدة من لساني يبقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اكيد اشدد به ازري واشرخه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة الاخرى إذا وهينا إلى أمك ما يها أن أخذ به بالذعوت فخذ به في اليم فليلك في اليم بالسير يحقزه عدو لي وعدو لك وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني إذ تمشي أختك فتكون على ظلكم على من يقبلون فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها قالوا لا لله فقتلت نفسا فنجيناك من الجن وقتلناك فتونا اللهم يا لدي لطيف في ما جربت به على مقاديرك والدرجات من يشاء اللهم صل على سيدنا محمد يا يا رائما Amira, ki riga kin san da لماتا كما mata. Kuma ban da niyyar ƙara wani aure yanzu, amma saboda bin umarnin iyaye sai sa ki ga na yadda har na zo gurin ki saboda mu daidaita eh ka san cewa da mani man karatu nake kuma da mani ne ne aure yanzu amma sun da iyayen suka ce ga abin da suke so na iya su ta aure su ba ma shi sa na ji shi kila na yadda na amince za ka eh, haka haka yi kyau kin yi tunani amma kuma abin da ke so ki gane a nan ne ah, tun da mun amince da hakan tsakaninmu da ke da matata ina so kin shiga gidana dan Allah da annabi ki taimaka wajen ganin cewa kun haɗa kai domin zaman ku da kwanciyar hankali shine kwanciyar hankali kin fahimta na gode kuma Allah ya saka lafiya da eh? alhaji ka je wajen alhaji in mara mana ba kana yi masa gini ba na ga bai taɓa baka albashi ba ka je a cikin kuɗinka i baka kuɗi ka zo ka yi wa yaran nan magani mana hmm? in ma kuma lokacin biyan ka albashin bai bato don Allah don annaba ka roƙe shi ya ara maka ko dan saraukan takarda ke tsakaninka da shi kai shi asibiti ka je ka samu ko aron kuɗi ne a wani guri don Allah dan annabi ka kai wannan lamari wannan larurar Allah ku yi Allah dan buwayar ubangiji ka taimake ni dan san da Allah yake wa annabinsa ka ni cikin kuɗin aiki na ba wani abu zan sai wa yaran nan mali kai kai kai kai kai ka kawo da dawa ka ga aikin ne saboda na neman aiki na zama mahaukaci ka ka ga aikin ne nace ka ga aikin ne ka aikin da na yi ka so a ka so hudu a ka so hudu na yi ka so uku saura kaso ɗaya ta kima na ce wani abu daga ciki kuma sannan a ce mun ba za a bani aiki na ba to ka sama na ba sai ba kuɗi kamar ka rasa da gida kenan to sai ka yi fara yanzu tunda kai ka miƙe tsaye ka shigo cikin da rashin kunya ka miƙe da kanka da yana kana magana to sai ka ga fara ga girman Allah ta sa a cikin kudin aikin da ne maka kake maka min dan Allah kai kai kai ka kuma ka mana ba ja baka ba za a baka ba ja baka ka kuma da ka mana wai wasu sun ji mana saboda ni saboda ina fama da talauci shi kenan ba ni da yancin da zan nema ka fi da wannan kamar shi mutunci a cikin gidana saboda ba kudin aiki ka ba shi za ka ba ni kudin aiki na ko ba za ka ban ba ka ci ka ba ba za ka ba sai ka ba ba a kan ba ta ko bikin ka ba da wannan da ka tuka ko ka ba da shi ka zo ka ba da wannan aikin ba sake na aikin kuma ka ka tumo ka ta yaro ka tumo shi cikin gidan da kyau ka kar ka ji mun kwata a cikin ba da kyau ka aikin banza ke aikin kiwo kawai ku zo ku kawo mutane shi mutunci kaga ba aikin nan za ka zo mutane da dole haukan banza a gobe

ya zama dole ba don komai ba illa in na tana irin yadda amina ta rika yi wa mahaifiyata biyayya bayan haka yadda ta rika kula da kin ga amira mawuyacin abu ne a ce na manta da tunaninta domin rashin ta ya sa na shiga wani zuri amira abin da nake so da ke shi don allah dan annabi ki rinka ki dan yi min hakuri har zuwa lokacin da allah zai kankare wannan tunani daga zuciyata amma yanzu kam ya zama wajibi a ga tunanin rayuwa aka yi aka ce lazim sai ka zauna da mu a matsayin mata da miji dan Allah dan annabi ka sake mu ya sa mu zauna da kai da yunwa a cikin gidanka haka ake yi talauci gidan banza dube shi ya wani sun koyar da kai kaman gaske kullum sai karyan yana zuwa aikin leburanci yana samun kuɗi amma yan kuɗin da zai wa ɗansa magani ya kasa har sai da ɗan ya mutu oh, yanzu mu tunani yake yan kuɗin da zai samu ya sai koko da safe ko kana da yan ka. ka kwashe ka ba eh, dan ballagaza Allah ya ƙara Allah kai ne ubangijin da babu wani abin bauta bautar ta zama ta gaskiya sai taka sarki ya tabbata gare ka Allah Allah kai ka samu kai ka dora min wannan jarrabta Allah jarrabtar ka da ka dora min na tabbatar kai ka dora min amma ba kai laifi ba ba kuma da ba ne ba kuskure ba ne Allah ba ka kuskure sarki ya tabbata gare ka ya ubangijin kowa da komai ya wanda ya samar da komai ya wanda babu farko a samu wasu Allah kuma babu karshe a tare da shi a cikin jarabtar da ka dora na na yadda na imani daga gare ka babu laifi a cikinsu Allah baka kuskure haka shi ya fi daidai gari ya uba ijin musa da isa da haruna ya wanda ya samar da ni babu mai kudi laure dai nufi na Allah kawai don Allah ku cire tunanin rayuwar duniya daga zukatan ku tabbatar da cewa za ku bata ku ne fa ya kamata ku zama tsimman facin da za ku face barakar da ta faru a gidana na neman ku kagi wani abin da ba ni na siyo shi na sa shi a jikina ba jarraba ce daga Allah yau ba sati biyu ke na rak da mutuwar ɗana abdullahi mafi jibantar dukkanin al'amari na kuma ba ku bari na gama shan raɗaɗin rabuwa da abdullahi ba tare da rashin jin daɗin rabuwa da mutumin da yake jibantar al'amari na yake ƙoƙarin ya hutar da ni ya kwantar min da hankali na amma kuka zo min da wata kalma wadda Allah ma da ya halice mu baya san ta ko ita saki duniya fa ba mu tabbata ba ce ku duba da idanunku na basira ku yi tunani da kankin kanku yau ina yar uwar zaman ku Hajiya Lami ta riga mu gidan gaskiya ina Abdullahi ya riga mu gidan gaskiya idan wata ƙuruciya ake ji ɗan da aka haifa a gaban ki ya haya mutu ya barki idan wata ƙarfi na jiki kike ji to a duba tarihi wani jarumi ne wanda ya zauna a doron ƙasa bai kau ba idan tauri ne a duba waɗanda suka gabace mu duk sun tafi su mai ashe kuwa babu shakka kusa muke da mu duk gurfanin ubangijinmu wanda duk ya mutu to alkiyama su ta sannan kuma duk abin da kuka aikata shi za ku tarar da shi a ranar gobe kiyama shin ku ba ku zaton ko ku ba ku fatan a ce kun aikata wani abu da za ku je gaban ubangijin ku Allah ubangiji ya karbe ku za ku aljannarsa ba ku zaton kuna ku za ku yi kokarin aikata aikin da idan kun je lahira Allah zai saka ku aljanna ku zama bayan matan na da aka da mun a can su zama bayan ku ya kamata ku yi aikin da za ku tsara mata na da aka tanadar mun a ranar gobe kiyama idan na ba Allah ya kamata ku yi kokari ku kyautata min ku faranta min domin na riga na ɗauki ɗawainiyar ku lokacin da ba mai ɗauka sai ni ya kamata ku taimake ni wurin raba wannan bakin ciki da yake samu na a cikin zuciya kowace ta dauka da yi kokarin tana cire min shi fulla bulla sala sala har sai na samu na a cikin zuciya ta wannan shine matan manya manyan mutane da suka zama fice a duniya suka yi wannan shine matan sahabbai suka yi wannan shine matan auliya Allah suka yi wannan shine matan mutanen kirki suka yi wa Allah karshe kafin mako so duk yi gama tunanin ni da kuke na nan gidan kuna kallo kuna kallo wanda dan aboki ne bai je tsoguna na amma duk wannan bai kalle ku ba me na zama a duniya sai fa da na zama duk abin da kuɗi yake yi na yi amma yanzu na zama ban da shi kuma da hankali na garau imani na yana cikin kirji na ban ne ba ban aukace ba ban zo ina kin yin sallah ko ina kin bautawa Allah ba cikin ku babu wanda na saki duk da kuna neman sakin ya ilahi Allah shi don Allah don annaba alhaji ka yafe mu wannan abin da muka yi duka kuskure ne Allah da kuma an zo ƙarshe kuma ina kira ga dukkanin mata na duniya baki daya kowace idan tana neman rahama ubangiji tana fatan ta ga ta shiga aljanna to ta bi umarnin mijinta Allah ya da duk wani rashin mutunci da iya shege ba zan kare maka shi ba Allah ya da ka yafe mana gaba ɗaya Allah don annabi dan Allah ka yafe min duk abubuwan da na yi maka a yanzu na gane da abubuwan da na yi kuskure ne ya kamata in maka haka ba alhaji na gane cewa da arziki da talauci duk Allah ne yake bayarwa ba laifin ka bane kuma ina kira ga mata waɗanda suke niyyar yin irin wannan hali da na yi maka da su gaggauta barin yi saboda ba hali ne na gari ba kuma su kusa ce don haka su ji tsoron Allah su koma ta farki madaidaici alhaji ka yafe mu na tuba ba zan koma ba alhamdulillah wannan ya nuna cewa akwai alamun nasara wurin abin da nake kai kuma allah subhanahu wa ta'ala da ya halice mu ya tanadar wa gafara ko tuba ya tanadar masa da gurbi biyu sharaɗinsa ne kwaya biyu ne saboda haka na tabbatar kun kama daya to Allah ya ku iko da aikata daya menene sharadin tuba dai kamar da na ga muku guda nadama akan abin da kika yi da ke kika yi da kuma kudurta a cikin zuciya ba za ki kara ba wannan laifin ko kuma wannan laifin da ke kika ko kika ko dukkanin ko kuka tarayya kuka yi ku gudu a zuciya kuma za ku kare ba nan sharadin duba Allah gafurur rahim ne yayi wa kansa take a cikin nassin alqur'ani da yawa shi gafurur rahim ne hmm. to alhamdulillah na yafe muku duniya da lahira ina so mu zauna da ku lafiya fuskanci Allah ya ku mata na abin alfahari na yadda nake alfahari da lami Allah ya cikanta da gafara Allah ya kwantar da ita cikin kabarin ta lafiya ubangiji Allah ya sanya kuma kun zama abin alfahari da ku mm-hmm. Allah ya shirya mu baby mm-hmm. na fata dai ba wata matsala masha Allah so ina tunanin ya kike jin wannan hotel din ya miki eh to gaskiya hotel din nan neman bollahi saboda akwai yan unguwannin mu da yawa da suke zanen gudu za su iya yarfa ni kaga za su iya gaina zai su faɗa a gida a to gaskiya zama wajibi a canja miki sai a canja miki guri idan hanya na manta hulata a Hello? Hello? Wa ke magana? Wace ce? Wace take magana? Amina ne ke. Wace take magana da mata Amina kike magana? amma ya walakanci ne wace iska ta bugo waya ta san ni ba ba da min zuwa nan fa ka gane ina so yara mutum ba so ke yin su kula kowa da kowa so da gaskiya ni ba a min ba za ka yi soyayya da ni ba kana jin ka zai kai soyayya da wasu ba ka je Baby ya kamata ki gano na guda daya. Wannan yarinya da ta bugo waya fa yarinya ce yar uwan mu fa yar kanin baban mu ce ba. kin san mu dangin mu muna da yawa eh, ya kawo baba amma ba za ta jira sai ka da gida ba lalle sai ta ma waya kana yanzu ba mu maki akwai dan uzuri ne zai taso haka gida Allah wannan kai da miki haba na fita kuma kina bara yanzu da gidawa kuma yanzu ta Allah da Allah ki share kawai ki manta da Allah da Allah ki sai ba Wai idan wani abu ne miki kimin bayani mana za a zo a ce na zauna amma mun zama kamar kurmayi. Eh? Idan ne miki laifi ki fito ki faɗa min biyo ce ya haƙuri idan har ina da laifi inda kuma ina da yadda zan kare kaina in kare. Me ya faru? Kai mu mana. na san wannan kanwannin ta? Na san ta. kai Kayya? wani mutum ne faɗa maka unguwanmu. Hmm. sa zuwa gidan bai fi gida biyar a tsakani ba. Alhaji Umaru. A Alhaji Umaru. Na san shi man baban abokina sosai. Na san shi baban abokina ne shi sosai. Na san shi kullun sai. Kullum sai ya zo ya ne ta sun tafi. Shin nan lalata ke da ita kuma gashi ciki ne da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciki. Hmm. Kun tabbatar shi ya mata? wato alhaji umar bai daina hannunsa ba an daɗe ana mai wannan zargin yana lalata yara amma kamar abu ya daina kamar bai daina ba kamar gaskiya kamar karya wato shi yanzu abin ya ƙara fitowa wato shi duk wani hali nan da ba shi da amfani a duniya alhaji umar na shi kin ga baban abokina ne kuma kudda ko muke da ɗansa amma ɗan nasa baya amfana daga abin da Allah ya ba ubansa haka kazalika ba dan ba ma kakan Ahmad din datis baban shi Alhaji Umarin kwandala bai cika amfana da ita daga cikin dukiyar da Allah ya wadansa ba bai huta da ita ba kin ga ya bada bashi da ruwa sannan idan kai masa aiki duk wahalar aikin ba za ka mori kuɗin ba sai ya san yadda ya cuci ka kuma ya ringa baka kuɗin kuzul kuzul dawo yau dawo gobe dawo jibi ya kasa ma kuɗin sa goma sannan ya baka kinga baka amfani da su ba kai yanzu kuma idan an ce a zubar da ciki wata musiba domin duk yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo musibu a ƙasa a yi ciki sannan a je a zubar da shi kin ga zubar da ciki ba ƙaramin masifa yake kawo mutane a duniya ba ita ta so cewa ma a zuba ai yanda ta je ita haka za su je su kara ta nema ruwa na wannan abin kunya ne ruwa na kuma kin gane ko ki kara tabbatar musu a cikin gida kar a ce za a kunshe wannan magana a ce aura masa ita ita ma bala'i ce babu aure kai wa yarinya ciki sannan ka aure ta wallahi da duro kuke ba aure ba lada ko to ina sanar da cewar dukkanin al'amuran da suka gudana lokacin baka nan don haka nake so in tabbatar maka da cewa babu mahalukin da ya baka damar ka shigo cikin gidana ka zauna ka yi min zaman kaka gida dan ba gidan gaba gaba bane saboda ka tashi ka fice gaban min gida ka ji ko yo umma ba gidan gaba gaba bane ai gidan gado ne dan muna da yawa a gidanmu aka haife mu sannan kuma abu na biyu abu na biyu da nake so ni ka fuskanta tsakanina da kai ina so ka sani ka zaɓi gida ɗaya a cikin gidaje guda biyu waɗanda Allah ya tanadar ranar gobe kiyama mace da kake gani tsaf za ta iya kai mutum wata jahannama farkin iyaye kuwa ba shi da wata makoma face gida na aljanna kai dakata ga tambaya zama ka bani amsa duk a cikin tsuntsayen da ubangiji ya halitta na sararin samaniya zuwa na dindigar ya kasa ka gaya min wanda ya fi alhuda huda hadda saboda ka kai baka isa ka zo ka ce zaka tunata da ni a bisa al'amarin da ni ban san shi ba waye kai guda nawa kake me ka sani a rayuwa kai aminu ina so ka nutsu ka san me zan farta zuwa gare ka girman jaki a cikin ramin kunama ko kuma in ce a cikin sakon kunama ai girman banza ne girman kuɗi don ba zai iya tsina na kamai ba abu na biyu wanda nake so kai ka fuskanta shi ne dukan dusa da dunkulallen dutse dabara ce ce kudan cakwaikwaiwar 'ya'yan mage kuwa ai ganin idanun kyanwa ne uwa da uba su ne gatan ka baka da wanda ya fi su duniya da lahira abu na uku mace da kake gani muskilaki makiraci makira ci dubu can me ka gano a can kai baka da ilimi da sai idan ka ya naci tuwa ka sama idan ka da ba za ka iya sanin menene a gurin ba baka san mutum ba baka san dabba ba baka san ainihin halittun da ubangiji halitta a doron kasa ba idan waɗanda Allah ya wadatar da ilimi na alkur'ani wanda nake gani da shi tar abinda nake so ka fuskanta kaga wacce mace ce sunanta zina a larabci a cikin yarenka na hausa kuwa daidai take da 'ya'yan maciji ko in ce daidai take da ɗan maciji yana jinjirinsa abin sha'awa abin wasa amma idan ya girma tafin tsiya gare shi sara yake iyaye su ne waɗanda ya kamata kai ka nutsa a kansu ka san me kake ciki kuma mata kala-kala ne akwai waɗanda dalilin su zaka samu rahamar ubangiji ranar gobe kiyama akwai waɗanda zaka sami shiga wutar jahannama dalilin su don ba yau suka fara ba tarihi ya nuna abu na ƙarshe da nake so sanar da kai shi ne da kai da ita kar ku manta a cikin kwakwalwar kifi akwai wata kwakwalwa da take ba ta da amfani ko ita ke gare ku kwakwalwar kifi ce da ku kwakwalwar dusa ce da ku ta ne ku jakai ne ku mahaukata ne ku tambaɗaɗɗu ne ku abu na karshen karshe shine kar ku manta cewa da kai da ita duk ba ku da ilimi don haka ku je makaranta idan uban ka kai isa ka gaya mana ilimi kai ka isa ka gaya mana ilimi ka je an koma maka iskaici da tambada da asara shine mu za ka ka bude mana ido ka wanda mana ka san wani abu a kamar mutunci da ka ka gane ba iska ka aure ba ina da gata na gaba da baya yan uwanka bakin arziki bakin kuɗi ba zai yiwu su ringa zuwa suna cin zarafi na gidan nan ba kai kuma ka je waje kana shiga kai wace ma iska ce wai na bugo waya ta daga har take ikirarin ita ma ta kace. kin kasa fahimtar rayuwa shamsiya yarinyar nan da kika bugo waya yar kanin babana ce saboda haka kin ga akwai wasa na yin kwantaka na tsakanin ni da ita yan maza zar miki saboda haka tana da damar da za ta iya ce miki mijinta ne ni ko ko ni ce mata matata da sauransu wannan ai abu ne na wasa ke biki san wasa ba kaga ka ba asani ka san da wacce kake zaune da ita ni walki ce daidai ƙugun kowa idan har ka ce wannan hanyar sa kai kura ta san hanyar daji kuma ta san hanyar duk inda ta ga dama shiga zata. makara wato abba wani abu ne ke tafa wallahi abba irin wannan yana daga cikin abubuwan da za su iya kai mutum ga halaka abubuwan da za su iya mai shi mutum da wuta kawo ya gaya daidai abin kyautatawa babu abin da ke shiga tsakaninka da shi in ba akwai wani abu da zai shiga tsakaninka da shi bai fi naira hamsin ba abba duk wannan dukiyar da Allah ya hore ma kai wani aikin da aikin wofi za ka zo wato to to yanzu na gane kenan sai yanzu na fahimci cewa kai wato ina ganin ka mai hankali shi baka da hankali kai ba hankali ne baka ma kuci ne kai shi yasa yanzu ka zo ka biyo da hannun gidan gona ka zo ka shi mutunci kenan ji wannan magana kun ban da haukan amadu da duk tafafin da yake yi bai sani ba sai yanzu saka hanya kai kai kai ta masakin ka kaji ka zuba ba daidai ba hauka ta gaske ta tabbata ga mahaukacin da zai shiga tsakanin uba da ɗa duk ba kai bane ai ka san abubuwan da yake yi kana sanar da irin abubuwan da yake yi amma mai kun ka daidaita mai ba za ka daidaita mai ba sai dai ka sashi rika fandarewa yana abubuwan da ba su dace ba yanzu haka kyautu ta sunana ahmad sunana mai daraja ko a gurin Allah sunana yana da martaba da daraja me irin sunana ya fi karfin wulakanta ko tozarta aikin banza kenan aikin wa ni da faɗa ranke na kake nufi kowa abba kai haƙuri ya babana girma ya tabbata a gari kai ne kaɗai mutumin da zai iya ɗaukar hukunci a kai na kowane laifi da aikata za ka iya duk hukunci ta gara ba a kai. amma ina roƙonka in kai min izini in kamar da ya zo magana kawo

na yi shi ke ke ko a cikin karuwan ma ballaga zaki to bar in gaya miki ki gaggauta barin gidan nan ko ki gwammace kiɗi da karatu ke saurara ya isa haka Wani na ga alaman dokin naki baya da linzami saboda haka ki gaggauta sa masa linzami kare ya hajijiyan kan tafi da ke ƙarshen makomanki tsinin kaya mai tsini da kufatu turo min aminu shine kwanciyar ki a yanzu ke gillo tsohuwar kilaki ga gora ga tsakari a sararriya a gida a sararriya a dokar daji wadda ta yi hannun riga da aure wacce ta kwashe kayanta daga gaban ma'aiki ki nutsu ashe ka da mutunci a sai dama kai munafiki ne <laughs> shine ka koma kana soya da mansura ka san yadda muke da mansura ka koma kana son ta <laughs> munafiki to domin haka ka gaggauta zuwa ɗaki na kwashi tsummokarun da ta tara a gurin munafiki har munafarta na kai ka ce ba ka da aure munafikin banza gara adama sake ni sai ka sake ni wallahi sai ka sake ni don Allah don annabi wannan ba halina bane wannan baiwar Allah kawai tana so ta jaza min musiba ne a cikin gidana amma ina ni ina wannan me ya haɗa ni da wannan garna keke ya ta shigo min har gida yana da ka cuce ni ka cuci rayuwata kuma ka zubar da mutuncinka da kimanka da kwadjininka a gidan nan ka zubar da shi ka rasa wa'inda za ka yi harka da su sai wa'innan mata lafiya ka sake ni Allah shi gafarta da kaiya Allah sa ta huta halin ta nagari kuma ya bi ta wannan mutuwa ta ya ishara ce a gare mu gaba ki kuma ke karan kanki ishara ce a gare ki mm. kuma shi da ya lalata mata rayuwa har ya kai ga ajalinta ko ba daɗe ko ba zai je sami ta a wurin ubangiji kuma akwai shari'a mm. saboda ka ina mai umarta ki ki ci gaba da bin mahaifiyarki sau da kafa mm. sannan mahaifinki da ya rasu ki ci gaba da yi masa addu'a duk sallar da zaki ki masa addu'a insha Allah za a rabu da duniya lafiya dan ba abin da ya fi bala'i irin rabuwa da iyaye ba lafiya ba da Allah ki ga kin faranta ki dan ke kadai kika rage mata yanzu a duniya idan har kika ringa yin wani abu wanda ba daidai ba hankalinta zai tashi kuma za ki game da fishinta ki daina ku ki daina ku yanzu ba a cika son mamaci a ringa musu kuka addu'a ya kamata ki mata idan kuma yanzu kin je gida kina kuka za ki ƙara tsaya wajen mahaifiyar ki kuma ci ki daina kuka kin ji ko naki ne ba yanzu haka dan matsala kuma ni ke kamaki a haifarki ma bata tsira ba wannan menene wula'anta ni ke so ki kenan eh, ko kuma tarbiyya kenan tarbiyya da na sa ki dinga yi kenan idan kika wulakanta ta kamar kin wulakanta tani kenan kuma kin gama muzan tani saboda haka ni tarbiyya da ne miki yanzu kin zuba ita kenan za ta dinga ɗauka na ni kan ba da daraja ban da mutunci saboda yanzu ka kin zuba mu da mutunci kuma kin gama wulakanta ni a tare da kuma dan Allah ki haƙuri umma kin san ina miki biyayya daidai biyayya wallahi ban gane ta bane to na gaya miki ban iyaye shi ban na gaba don Allah kin gane ko tun na gaba da ke ki girmama shi ba ki dai ba wulakanci tsakanin ke shi tarbiyyar da nemi kenan a rayuwa ni ba ce ki wulakanci kowa ba kuma shi za ki ji daɗin zaman duniya idan kin bi na gaba kin bi Allah idan ba ki bi su ba sai kika sani ki kama hanya ki ci kunya ku sa kira kira a tsararriya tambadaddiya mara mutunci na taba sanin cewar ke ta ce in ban da yanzu kai aminu har ka samu bakin da za ka yi sa'in sada ni ki dakata ya ishe ki ki shiga taitayin ki san da wanda ke magana yanzu mutum ne ni ke don kuna san abin da nake hankali shine bambancin mutum da dabba saboda haka yanzu hankali na da jikina duk kanin agumin da kika min asirin da kika min da juju duk ya warware a kaina na dawo daidai na san inda yake min ciwo wato ke ni nan kin zo kin haɗa da ƴan uwana da iyayena kin sani ina rashin mutunci yanda na ga dama ke kuma kina zuwa kina lallaba na ki iyayen nan fa na je na same ki biki san ina ƙasa ba na taho na joki kawar mahaifiyarki kika ba daidai ba ta zo ta sake a gaba tana miki faɗa kina gaya mata kalmomi da ta murya kina gaya mata cewa zaki mata ladabi sannan ni da nake auren ki ki min yanda kika ga dama ki san na ci mutuncin kowa na je na aure ki bakar kadara na ajiye a gida na in bai ki ciki koshi me kika mun. kashi kawai kike min a cikin gida a matsayina. sannan saboda ni kin dauke ni mar hankali ban san abin da nake ba to yanzu na waye banda Allah ya rufa min asiri Allah ya sa iyayena suna da rai da zan iya zuwa in je in same su in durkusa in nemi gafara a gurin su da kenan kin cuce ni ai yanzu na san cewa ba wata babban madafa da ta wuce mutum ya kama iyayensa don bin iyaye bin Allah ne yana daga cikin shika-shikai na bin addini mutum ya bi mahaifansa saboda haka ni da kina so ki ja ni ki kai ni ga hanyar halaka in tafi wuta jahannama ba ruwanki to yau shamsiya shamsiya ni aminu na sake ki saki uku ki ina na min gidana <laughs> ki ki bar min gidana na saki aikin gaba ya riga gama na gane gaskiya Allah ya gane na tuba <laughs> mm. mutuwa a dama ina nan ne ina saboda duk abin da ya kamata a yau kuma to zan nan da su suka rage to shi yanzu ina lissafawa gani kuma sai na ga ina tattara su gaba ɗaya ma kuma ba dai wani abu za a samu ba mai zan ce maka Da ka gada ma ka yi ma mu da a daga ka sai da ma sai ka sai da ma

ba lamarin ne dai ba ca komai kawai sai dai a dai tana addu'a kawai mun ah. ba wani zai shi mutumin da ka ga ya haƙuri bai ci riba ba to kaɗan ne abubuwan da ka tafka a baya ba daidai ba ne farko kawo watsar da girmaman iyayenka ba girmama su kuma duk abin da allah ya ce a girmama babu wanda ya jawo kusa da shi kusa da shi kuma ya kafa doka a kansa sai bin iyaye shi nan nasan alkur'ani cikin suratul isra'i Allah ya ce wa qadara allah alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana har zuwa karshen aya doka Allah ya kafa digiri ji tura suna digiri Allah ya kafa kada abauta kowa sai shi kadai kuma kyautata wa uwa da uba kana yi sannan kuma magana duk mutumin da Allah ya haɗa ka mu'amala da shi sai ka cuce shi goro in za ka siya mai faskare in ka kirawo shi sai ka haike shi masu aikin karfe jiya da kai mun harkata ma na zo ne maka aikin kasa aikin leburanci ɗau minti a kaina da ƙarfi na da komai in in zo ina ne bukatar ka taimake ni da ɗan abin da zan ci abinci a gida na ka hana kudin aikina ne ba maula ba ko taimako ko wata gudunmawa na jika ba aikina ne da ne kawai kuma saboda wannan musibar ka har dana na ɗauko shi magaciya na ajiye maka shi na shimfiɗa ko ka ji tausayi kaga zahiri ka bani kuɗin ka ki bani haka na ɗauki gawar na ɗauki yaran na raba shi a wuya na dare shi biya a ƙarshe na ajiye shi saboda ban da zai zai na kallo yaran ya mutu wani abu ne su yanzu ga yadda Allah ya mai da kai ka ɗauki matan banza su ne fita a gurinka su za ka ba kuɗi su za ka taimaka su za ka je ka biya bukatarka duk mutumin da ya ɗau wannan abin da na faɗa kamar yadda na ce ka ɗauka wallahi yana cikin haɗari to kai za'a kana da uba wannan wallahi aljanna ka tana karkashin sawunsa mutuncinka da arzikinka duk yana cikin sa wallahi yadda ka girmama shi haka Allah zai taimake ka rayuwar duniya biki ce da abin da kai sai a maka lokacin da ka zo ka fama a shiri ka bani na ce a shi rashin gaya mashi ga abin da ka ce kar in gaya mashi me za ka ka san zance sai hakuri sai hakuri sai hakuri baba da irin mai gari yawa don girman Allah ka dubi wannan barai to wallahi ba za a ƙara samun nasara ba arziki kuma yadda ka kai da arziki sai dai ka auna wata gatuwa ka ta goce za ta faɗo ka kauce ta faɗa a ƙasa cewa ne ya auna arziki wallahi wani kagon shine arzikinka shine aljanna ka shine kuma zaman ka lafiya a duniya ka bi shi ka girmama shi ni a kankin kaina duk abin da nake binka na aiki na yafe kashi da take yanzu ma na yafe wanda ka cinye min da wanda ka kona min wanda wanda kai kaga aikin naira dubu ɗaya ka ce ɗari biyar zaka ba ko ɗari shida duk na yadda to duk na yafe sannan ka ga da Allah ya yanzu fa ina gidan na ne ni yanzu cikin sutura da Allah ya a cikin 'ya'yan da na haifa akwai wanda muke zaton mashi a tahi ma ba mu san kai ba can ya je ya gabas ya kama karatu karatu ya nisa wannan ɗin da mai sunan babanmu eh abubakar ba to ya je ya karatu ya ci alkur'ani ya karatun ilimin tafsiri ya zo musabakan nan da ake yi allah ya bashi iko ya shiga Lalarabawa larabawa da manya-manyan kungiyoyin addinin musulunci suka zo suka yi abin nan ya zama shine zakara to dalan nan dalan nan Allah kada kaɗai san iya adadin miliyoyin da suka bashi da kuma kujeru maka guda uku shine ya zo min da ɗaya a matsayina na ubansa ce kaji kaji kaji yanzu ya mun gida gwannan gida da ka taba siye ka sai da shi din nan ka gina ka sai da shi to shi aka sai mun yanzu haka ce yaro rabu da barkatun maka maka nayi maka nayi maka duk abin nan ba ni na jari iya min sutura abinci yanzu ina da wanda zan ci shekara guda ko shekara ɗaya da rabi ba to ba abin da na yi wa Allah sai godiya kuma ba abin da na yi wa Allah wanda ya fi na sauran mutane face haƙuri da yadda ya ɗora mu yanzu akwai abinci a gidan naka babu shi za na zo wannan ta tunani da za a yi wani tsuntsayen nan ko su zan sayar to kuma sai na ga lissafin da nema ba ba za su to idan gobara karaya arziki ta taso kawai a zira mata ido billahi lazi ba ta jin ruwa duk abin da ka taba wallahi sai ya kare kome da za ka yi haka ka zama kuɗi kai ma za a gaba kai wallahi to dan haka kadda tsoron Allah a daina bin mata a girmama iyaye waɗanda aka saba wa makota ne da na kusanta a je a babba su haƙuri yanzu mu je a samu dan abin da za a taba mu je akwai shinkafa a gida hatsi sai a je a sassan wasu amma ba zan danka ma kuɗi a hannunka eh, amma mutane ba wasu kuɗi haram ba hadin Allah ya eh? amma girman ka <laughs> to dan gurin baka bai baka kangin kirkirin kaikayin kaddara sake tashin hankali sake can kuɗi da wuya yanzu abin na lalatar naka ya wuce haka ya wuce ba kabilu irin namu sai ka tsallaka ka aika sakatar da gishiri ya ja da kuma ka aikin tsohuwar kilaci ga gora ga sigari a sarariya a gida kina dan mudin da hannu a sarariya a dokar daji wacce ta kwashe kayanta daga gaban ma'aiki wacce ta yi hannun riga da aure sai ki dan ja hannun naki wacce ta yi hannun riga da aure ki nutsu ki san da wadda kike magana ke gillu tsohuwar kilaki ga gora ga sigari a sararriya a waje a sararriya a gida a sararriya a ina da a sararriya bihi azri wa ashruku fi amri kai ni sabbi haka kasira <laughs> wa nazkuraka kasira innaka kunta bina basira qala ka tudika su'ulaka